Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya a wannan maraicen na Alhamis shi daga watan Yulin shekarar 2017. Shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta intanet a voahouse.com ko ta Facebook a shafin voahouse.com A Niamey kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu a gidajen rediyon amfani sarauniya da kuma niya FM masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Da kuma ni Safina sada da dangi. Masu sauraro a yau za mu mai da hankali kan wasu cututtuka ko matsaloli da ke addabar mata. da farko dai na je aka mun scanning sai aka tabbatar mun da shi don yana damuna da ciwon mara sosai shine na je asibiti na ce to gaskiya ban gane abin da yake damuna ba da na je asibiti sai aka je aka mun scanning sai aka ce mun shine yake damuna ta yaya ake kamuwa da waɗannan cututtuka yaya suke yaduwa a cikin al'umma menene alamun kamuwa da su sannan menene maganin su Domin samun ƙarin haske da ƙarin bayani da ƙarin fahimta akan waɗannan cututtuka yanzu haka muna tare da likitar mata Bilkisu Koguna daga asibitin fadar gwamnatin Najeriya. Nan gaba kaɗan za mu tattauna da ita kai tsaye, amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku. Sai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa ku ji bayanai kan waɗannan cututtukan da ke addaban mata. A Facebook da Twitter mun yi muku tambayar cewa waɗanne cututtuka ne ake iya kamuwa da su ta hanyar amfani da banɗaki musamman ma mata. Ga yadda kuka ansa mana tambayar har ma da wasu tambayoyi ga likita. saƙon farko daga Khadija Aliyu El Sakwatawi ta ce to ni dai insha Allah zan kasance da ku a lokacin shirin kuma tambaya ta ita ce shin wai meye illar tsarki da sabulu da mata ke yi don na ji an ce yana da matsala kuma da me ya kamata su yi in har da gaske ana so su bar wancan ɗin. Sai Hauwa Aliyu ta ce Assalam filin yau da gobe, mu dai muna sauraro mu ji ta bakin likita, kuma don Allah muna so likita ta mana ƙarin haske ta yadda za mu kare kanmu daga kamuwa da waɗannan cututtuka na bayan gida, wato infection. Allah ya kara mana lafiya amin. Sai Bilkisu sir ta fawa balewa ta ce shin ko irin waɗannan cututtuka da ake ɗauka ta hanyar banɗaki mara tsafta suna da alaƙa da hana mace haihuwa? Na gode. sai bilkisu mudassir ta fawa balewa ta ce shin ok maryam kin karanta wannan ko sai maryam aminu kano mai da garko ta ce salam yau da gobe akwai cututtuka da yawa waɗanda mata ke ɗauka ta hanyar ban tambaya ita ce da gaske ana kamuwa da amai da gudawa ta hanyar shiga ban ɗaki sai ramlar salisu ta ce cutar da mata ke ɗauka ita ce infection ku tashi lafiya mm, sai umar b modibbo wura birji ya ce yau da gobe ku tambar min likita kamuwa da cutar sanyi wato std ta yaya ake kamuwa da ita kuma menene alamunta cutar tana kama maza da mata ne ko dai mata kaɗai take kamawa na gode ku tashi lafiya sai suleiman ya ugwaram ya ce salamin tambaya ta ita ce kamar ban ɗaki da ba shi da siminti a ƙasansa da kuma wanda yake da tile wanne ne ya fi saurin yada cutar sai suleiman ya ugaram ya ce sam sai ahmad de ok mm. <laughs> sai ahmad sani tattarawa allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam likita wai da gaske ne ciwon sanyi yana haifar da cutar koda sai mai magana muhammad tumu allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce asalam yau da gobe shirin matasa a tambayar min likita yaya mace za ta kare kanta daga kamuwa da ciwon infection sai muhammad tukur yusuf tukur ya ce ina muku fatan alheri menene musabbabin fitar farin ruwa daga al'auran mata kuma wani irin illa take haifarwa mm. sai muhammad kabir kezi ya ce salam yau da gobe wai an ce amfani da sabulu na haifar da kansa uh, uh, a gaban mutane musamman ma mata uh. eh. sai anas abdullahi ya ce tambaya ta a nan shine wani irin magani za mu samu don yin amfani domin magance kaigayin gaba don mun yi mun yi har yanzu ba mu dace ba don allah a taimaka Mm. sai mahmud salihu kaura na moda ya ce fatan alkhairi ga masu gabatar da shirin yau da gobe tambaya ta anan ita ce shin idan mai dauke da wanda da ke dauke da wata cuta kamar irin sanyi wato gonorrhea ya yi amfani da toilet cutar za ta iya kama sauran mutane da ke amfani da toilet din sai alhaji murtala mai gyada kwanta gora ya ce na wasu idan sun shiga cikin ban wanda jama'a ke amfani kamin su yi fitsari za su zuba ruwa domin wanke fitsarin da wani ya yi to ko hakan yana magance kamuwa da cuta sai abdulhamid bashir gwiwa so ba allah sa na faɗi sunan daidai ya ce tambaya ta to yaya mutum zai kare kanshi daga kamuwa da wannan cutar musamman jama'a da ke gidan haya ganin yadda toilet ɗaya da bathroom ɗaya suke amfani da shi na gode yau da gobe sai sanusi ishaq adam ya ce assalamu alaikum yau da gobe don allah ina so likita ta yi min cikakken bayani akan cutar nan da tafi damun mata a yanzu wato pelvic inflammatory disease pid da kuma yadda ake kamuwa da ciwon sanyin nan da ke damun maza da mata wato gonorrhea sai kuma mu leƙa kuma shafinmu na twitter at mm. baffa bajoga ya ce yau da gobe ciki akwai kuraje ko ciwon huhu da dai sauransu amma za mu kasa kunnuwa domin mu ji yadda za ta kaya saboda mu kiyaye sai at buhari hayya n ya ce wannan tambayar taku ta bayar da ni domin ban san komai ba game da ita sai dai zan kasance tare da ku don sauraro daga 'yan uwa sai daga karshe a jamilu muhammad ji ya ce asalamu alaikum voa hausa akwai cututtuka da ban daki mai ƙazanta ke haifarwa amma dai a rika tsaftace ban daki da kuma fesa magunguna To wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u ya kara jiyo mana daga mata game da waɗannan cututtukan da akan iya kamuwa da su ta hanyar banɗaki mara tsafta. Sunana Doris. Kina da masaniyar cewa akwai wasu cututtuka da mata ke ɗauka a ban ɗaki? Eh, ina da su. Wannan larura ta taɓa samun ki? Kwarai kuwa, ina fama da shi sosai. To a wani guri kike ɗauka? Ban ɗaki. Aka cika ɗaukan shi gaskiya, an cika samun shi dai gaskiya a ban ɗaki. Ban ɗakin wani iri? Wani irin ban ɗaki? Wanda ba a tsaftace shi ba a wanke shi inda dai bayi da tsafta. ban ɗakin da mutum ma shi kaɗai ke amfani da shi rashin tsafta zai iya sa mutum ya wannan cuta? Ƙwarai kuwa. Da kika kamu da wannan cuta wani mataki kika ɗauka? Na je asibiti. Da farko dai na je aka mun scanning sai aka tabbatar mun da shi don yana damuna da ciwon mara sosai shine na je asibiti na ce to gaskiya ban gane abin da yake damuna ba da na je asibiti sai aka je aka mun scanning sai aka ce mun shine yake damuna. daga lokacin da kika gane abin da yake damin ki wani mataki kika ɗauka a game da man ɗakin nake tsaftace banɗaki na duk sanda zan shiga nake in zan yi fitsari ma na zuba ruwa kafin in yi fitsari kuma tun lokacin kun rabu gaskiya na rabu da shi na daina jin shi ma gaba daya to wani irin kira zaki ga mata yan uwanki gaskiya kiran dai da zan yi da mata su rika wanke ban daki su gyara muhallin su duk inda suke in za su yi amfani da toilet su rika gyara shi Sunana Zainab. Malama Zainab kina da masaniya cewa akwai wasu cututtuka da mata ke ɗauka a banɗakuna? Mm, kamar yadda ake faɗa akwai kamar ko ƙaiƙayin gaba haka da su irin dai ciwon sanyi da sauransu dai na ga ana cewa dai ana ɗauka amma gaskiya ban taɓa cin karo da wannan abin ba duk da baki taɓa cin karo da shi ba kin taɓa haɗuwa da wadda ta kamu da wannan larura gaskiya akwai masu ƙaiƙayin wasu za ka ba su ma shawarar irin su je su ga likita saboda su sami yanayin inda za su samu don su samu warakan abu amma me kike tunanin ya haifar da yake haifar da wannan ƙaiƙan gaskiya ban sani ba to wani irin kira zaki ga mata na kaucewa wannan larura kira ne dai ba zai wuce ɗaya ba ko biyu ka gane sabidda yanayin inda mata suke shiga ban ɗakunkuna haka da dama kamata a a dinga kiyayewa in ka shiga bayan gida ko da ba naka ba ne? yana da kyau kafin ka tsuguna ka dinga kwara ruwa haka ya wuce kafin ka tsuguna a gurin. Messi mai. Ban sani kuma da Messi tana da masaniya ana ɗaukar cututtuka a ban ɗaki. ai eh, da yawan mata suna maganan toilet infection toilet infection amma wani lokaci shi ne wani lokaci kuma ba shi ba ne amma in ka je asibiti za a iya confirm shi ne ko ba shi ba ne madam messi ta taba kamuwa da wannan larura eh, to a matsayina na mace gaskiya na taba me kike tunani ya jawo Mm, lokacin da na je asibiti na ga likita ya yi min magana ya tambaye ni yadda nike ji na yi mishi bayani sai ya ce min ana kamuwa da shi a ban ɗaki wacce za ta iya yin fitsari kai ma ka je ka hau ba tare da ka sa ruwa ba za ka iya ɗaukan shi wani lokaci kuma in kana da mai gida shi ma in ya kusanci wanda take da shi zai iya baka shi kuma ba tare da ya sani ba saboda bai cika damun maza ba amma idan aka yi maka maganin shi shi ma mai gidanka zai iya zuwa a mishi maganin shi saboda ku rabu da shi gaba daya daga lokacin da likita ya miki wannan bayani wani mataki kika dauka na kare kanki daga kamuwa da wannan larura in kaman zan fita in ba a gida ba kamar na fita wani wuri daban kaman na shiga wani ban ɗakin mutane haka ko inda mutane suke shiga da yawa zan tabbatar na zuba ruwa na tabbatar wurin tsaftatacce ne kafin nan in tsuguna. Wani irin kira za ki ga mata game da wannan larura? e kira na shine dan Allah in sun samu wani dalili ko kuma wani canjin yanayi a jikinsu ya kamata su dinga zuwa asibiti saboda su tabbatar da abin da yake damun su akan lokaci Sunana Rabi'a Abdulrahman Hassan. Ko malama Rabi'a tana da masaniya cewa mata na ɗaukar cututtuka a ban ɗaki? Eh, ana ɗauka sosai. Ban sani ko kin taɓa haɗuwa da wannan larura ganin kina cikin makaranta? A'a, ban taɓa ba. a cikin makaranta kin ga wanda suka kamu da wannan larura? Eh, na gani sosai mutane da dama. To amma me kuke tunani ke haifar da wannan cututtuka a banɗakuna? Kaga akwai rashin tsaftace cikin banɗaki, sannan kuma akwai masu cutar yanayin yadda suke zuwa su dinga exposing in shi haka ba sa zama idan sun gama fitsari su kora wajen ko su zuba ruwa su yi flushing in wajen so mutum idan zo ya tsuguna zai iya tun da communicable disease ne zai iya zai wannan in shi daukar shi wadda ta kamu da wannan larura wacce shawara zaki bata na bata shawara shawara akan ta je asibiti domin a wannan a duba lafiyar ta sannan a bata magani sannan kuma idan har ta yi amfani da banɗaki ya zama cewa ta zuba ruwa ta go ta kora yadda wani idan ya zo ba zai iya ɗaukar cutar ba. gargadin da muke da kira a ji yafi yafi rayuwa tattalin ta ake kwarai kun ji mata. To madalla Adamu kirfi mun gode kwarai da wannan gargadi da kai mana mm. <laughs> mm. mata. Mm. To yanzu haka muna tare da Dr. Bilkisu Koguna kwararriyar likitan mata a asibitin fadar gwamnatin Najeriya da ke Abuja. Malama Bilkisu, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To barka da shigowa dakta cikin zauren matasa, <laughs> zauren yau da gobe. To, dakta yanzu dai kin ji bayanin da masu sauraro da kuma wasu mata suka yi mm-hmm. akan wannan um, maudu'i namu na yau akan cututtukan da mata ah. suke ɗauka ta amfani da bayi. Da wasu sauran hanyoyin tsafta mm-hmm. ko mara tsafta ko kuma dai wasu cututtukan mata. Mm. To yanzu wani bayani zaki mana akan mm. wannan cututtuka da yadda suke da yaya. Okay. Mm. Alhamdulillah kamar yadda na jijji duk wanda aka yi interview da su suna magana wannan bangare ɗaya ne mm. na ta inda za a yi a samu irin matsala ta wurin eh, abin mata inda ake aka yake haifar da kaikai ko zubar ruwa mm. wanda a turanci akan ce mishi vaginal infection mm. to shi dai dama wannan guri na mata yana da kamar akwai wasu kwayoyin cuta da suke ba ɗan suna wurin ba in suna wurin ba cuta ba ne mm. kuma in sun zauna kamar an samu balance tsakanin su da marasa kyan da masu kyan to idan aka samu wani good balance din a tsakanin su to ba za a samu matsala ta kawo su kaikayi din da su ciwo a wurin ba mm. sai dai idan an samu wani yanayi da aka samu canji cuta cutar mara kyau tafi karfin wadda take garkuwar wannan bangare na mata. Mm. Likita idan na gane kina cewa. samu wannan. Um, kin ce akwai kwayoyin cuta kamar su waɗanne cuta kenan kamar su bacteria fungus kin ce akwai su a cikin jiki kuma suna da amfani. Yau bacteria ne su kama akan ce musu eh. lactobacilli su kuma a nan gaban mace suna mm. protecting suna zama garkuwa ne mm. ga wurin. Sukan hana matsala ta auku. to amma akwai abubuwa da sukan faru da mm. suke jawowa ita yawanta ya karanci a gurin sai kuma oh. waɗanda suke ɗan gurin su ma suna ɗan samun ɗan abin da suke so suna ci cikin kwanciyar lafiya sai su zo su fi karfin gurin sai su haifar da matsala a gurin mm. so abubuwan su ne zan zan jero su mm. suna da ɗan dama kin ga akwai wani abu da al'ada da mata suke yi akan ce mishi docin da turanci yawan wanke gurin har su cusa ruwa ta cikin gurin mai sabulu kin gane su watsa ruwa su wawwanke kullum to wanne yawan wankewa da sabulu yana kore wa'annan kwayoyin cuta da suke kare mm. wannan gaba na mace to kenan amfani da sabulu eh, eh, bandar ah, ah, na cikin amfani da sabulu bai da masu karfi mm. da suke cikin masu sauraron mu da kwai wanda ya wannan tambaya eh mm. to mm. wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa ya haifar da matsala a wurin na suka sukaikayi da fitar ruwa mm. da wari ma to mm. kin ga akwai kuma yanayi kamar idan an samu yanayi da canji na sinadaran jiki wanda ake ce musu hormone na jikin mace in an samu canji nan ma akan samu haifar da matsalar kaikayi ko fitar ruwa a gaban mace then akwai kamar mace wata in tana shan antibiotics magungunan kare magungunan yakar bacteria din hmm. in ana shan su wasu in ana shan su sukan sa a haifar da samun kaikayi musamman wanda aka fi yawanci mata suka fi samu wanda ana samun kashi uku zuwa hudu na mata suna samun wannan cuta a cikin rayuwarsu mm. wanda ake kira candidiasis kamar ila din nan da ake faɗa. Mm. To, dokta menene alamomin su? Yakan jawo wannan ciwo. Mm. Menene alamomin su da mace za ta gani? idan Ok, alamominsu da akwai dai abubuwa da yawa da suke leading to a samu matsalar so, ka a tunanin kawai wasu suna tunanin an yi shi zaki ga suna jin kunyar faɗa saduwa ce suke tunani ko wani mm. iskanci ko na ba a'a hatta ciki yana kawowa ciwon sukari duk yana kawowa irin mm. haifar da irin wa'annan ciwuka mm. to kuma alamomi da yawanci zaki gani na na dai irin a lokaci guda za ga mace tana samun ruwa yana zuba ya dogara da wani irin bacteria yake ko in candida ce zaki ga fari Mm. mai kama da nono yana ƙaiƙayi kuma sosai guri ya ja mm. ya tara raɗaɗi mm. ko kuma a sami ruwa yana zuba mai wari zaki ga wani yana warin kifi ma to duk irin waɗannan su ne ko a dinga jin ciwon mara in ya hau sama kenan ya tafi sama babban illa irin waɗannan abubuwan idan ba a maganin su ba kinga ga za su iya jawowa a samu dodewar mahaifa mm. ba za a samu samun juna biyu ba so mm. shine babban illarsu da ake so duk wadda ta gani koyaya ne ta ruga ta je asibiti saboda wani maganin ba lallai wani ba sai an ɗauki ruwan gaban Mm. an gwada shi mm. an san wani iri ne sannan a bada magani wasu mm. zaki kawai su ta shan magani ba magani baya warkiya saboda ba su yaki directly wacce organism ko kuma ce wata kwayar cuta ce ba take kawo wannan larura to likita ki kara mana bayani eh, ki kara mana bayani hanyoyin da ake iya kamuwa da su irin waɗannan cututtuka ta bayi ne ana iya kuma kama shi ta hanyar jima'i yaya ake ƙara samun irin waɗannan cututtuka eh, baya bayi din ma jima'i na hmm. ɗaya daga cikin eh, jima'i yana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da suke kawowa a samu ciwuwukan hmm. sannan na ce miki yawan wankewa da sabulu wasu su saka har sabulu can ciki hmm. docin ake ce mai da turanci kenan to wannan docin din yana kawo matsalar kaikayi saboda yana kore duk wata kwayar cutar da ke wurin. sai dai eh, irin wannan irin sabulin nan amma sabulin da muke amfani da shi na wanka amfani da shi ba laifi da kai kuma kamar feminine wash haka da turanci ya mm. dogara sabulan ka ba a yawan son ma wanke gurin nan sosai da sabulu mm. saboda yana yanke garkuwar da ke gurin mm. yana cire ta garkuwar da ke gurin sai dai in an san sabulu ba mai karfi bane ne to ana iya yi amma ba koyaushe ba shi ma in ka sa ruwa da ruwan dumi ka wanke da kyau ba matsala to likita kaman cikin masu sauraron cikin masu sauraron mu da kai mm. wanda ya magana ya ce kaman watsa ruwa in kaman ka shiga bayi kaman na kowa da kowa wanda kowa da kowa ke shiga haka kowa a nake gidan haya ko kan mm. hanya irin tafiya ta kama ka shiga mm. bayin kowa da kowa sun ce wai in ka watsa ruwa kaman shikenan ka kora cutar koko da ko wani abu da zaki ce kan haka a akwai cutar da ruwa baya maganin ta kinga akwai cutar da ruwa kawai a watsa ruwa ba zai hana ta akwai da ma an tafasa mata tafasasshen ruwa ba za ma ya abin gaba so the best thing is a rinka sawa irin masu kamar su abubuwan da suke kore cuta kamar su disinfectant da ake cewa mm. su detol din nan mm. a amfani da su akwai su detol spray a nan us kuna yin lysol so mm. duk suna taimakawa wurin wanke cutar bleach eh. bleach in ana da bleach ko irin duk wani bleach zai kore kwayar cuta To waɗannan cututtuka. Ko haifo din nan mm. kin ga yanzu mm. haifo eh, din nan zaka iya watsa a wuri to zai kashe. Mm. To likita waɗannan cututtukan suna iya mm-hmm. muna cinki eh, na ce waɗannan cututtukan eh, na dakatar da ke mm-hmm. ah, waɗannan cututtukan suna da alaƙa da hana mace haihuwa sosai in suka aka bar su suka daɗe suka shiga daga in suka fara daga baki suka shiga can ciki za su hana haihuwa za su doda wurin haihuwa kuma za su iya jawowa mutum ya zo yana samun irin cikin nan na wajen mahaifa. Hmm. Kin ga saboda haka dole abu ne wanda ya kamata a tsaya a kai in an gani. Hmm. Ka ai wasa a tafi asibiti a gwada a ga wace iri ce ai maganin tun farko. Hmm. To da da wasu 'yan matan za su gan samu su ta boye-boye saboda ka a ce ko wani abu suka yi. Da kwai ko wannan matsalar sosai kamar. sannan eh tunda kinga akwai hanyoyin samu da yawa mm. ko shan maganin na antibiotics da nake faɗa ga in kana da diabetes nan da nan zaka sama mm. to dakta kaman wani abu da ya fito eh kwarai mm-hmm. da kwai wannan kaman wani abu da ya fito kwanan nan na zaki ji ana ta ci mata ana <laughs> mata a dinga tsarkaki sake ki dinga tsarki da ruwan sanyi ki dinga tsarki da ruwan zafi mm, ko ruwan dumi mm. kwarai zaki ji ana to dakta mm. wannan yana da wani amfani a likitance ko ko dai kawai dai kage ne aka yi <laughs> wai ruwan sanyi ya a wai mata su daina tsarki da ruwan sanyi sai da ruwan zafi to dai ruwan dumi zai helpin ɗin a samu eh, gudanawar jini a gurin da yawa mm. amma don da ruwan sanyi doesn't mean zai zai ja maka matsala ko wani abin nan mm. in gane mm. kawai dai yana dan taimakawa ne wurin eh, sawa jini ya zinga kama a ce circulation yana helping circulation a gurin. Aiko dakta mata da yawa suna da wannan a tunanin yanzu a ransa cewa da ko da naji tana ce aini sam da sharabuna da tsarki da ruwan sanyi aini da ruwan sanyi. A'a ba ai da wani alaka da wani abu gaskiya mm. ruwan sanyin. Eh to dakta ko kuma Maryam eh, eh, ni ina so dakta ki kara mana bayanin in kamar mutum yana tunanin ko yana da wannan cututtukan ta yaya ake gwajin shi ka je asibiti ya su suke yin gwajin wannan cutar a gane kana da shi. ok idan an je kin ga za a tattambaya an aka ce ruwa wani daga ka faɗi karar ruwan zai gane mm. ko sai a ɗauki ruwan gurin aka ɗauki ruwan gurin sai a ce a ce a yi a bar shi ya ɗan kwanaki a ga wace irin kwayar cuta ce za ta fito a gurin mm-hmm. to in an ɗauki ruwan gurin aka ga wace irin kwayar cuta ce za a yi kuma a gani wani magani ne zai warkar da ita mm. to da ake kina ana ce mishi culture and sensitivity kenan mm. za a yi swab A mm. culture a sensitivity mm, mm. ko shi ne wannan pap smear din da ake cewa a pap smear shi wannan daban gwajin bakin mahaifa ne a duba a ga in akwai jejin bakin mahaifa abin ga amma wannan shi ruwan da yake zuba za a duba ok shi wannan pap smear din na na wannan gwajin jejin bakin mahaifa ne ba na infection ba. A ga wanda zai samu jejin bakin mahaifa ko wanda yake ya fara da yi nisa ba to likita kuma da kwai wani da eh. kwai wani abu da zan ce yana damun mutane kamar naci za ki ga irin wannan za ki ga mutum ya ko cikin masu mm-hmm. sauraron mu da kwai wanda ya tambaya cewa wai sun yi sun yi sun yi magani sai je dawo je dawo kamar ya mm-hmm. tafi kuma sai ya dawo to wani irin shawara za ki ba masu irin wannan in yayi nacin nan ya ki tafiya ya dawo din ya yi naci ya ki tafiya da shi mm. yasa da sai a je asibiti saboda wani irin kamar in yi nacin to akwai larura a tare da mutum mm. kin gane mm. wani kuma sai a ba shawara yanda yake tafiyantar da tsaftar gurin wanda o maybe wasu sai ga an saka shi wando ya yi sati a jiki a sa mm. ba za a mm. cire a wanke wando ba kullum sai a sa shi wata ma wani mm-hmm. kin ga duk sai an aje asibiti za a gano a ga menene in an duba an ga wani abu ne da kake yi ko kuma wata sabuwar cutar ce tunda wata sabuwa tana iya shiga ba lalle wadda aka samu daga farko ba mm. to kuma masu yi ciwon siga yawanci sukan samu wannan mai fitar da farin ruwan to kin ga wani daga nan ake ganowa cewa mutum na mace ko tana da ciwon siga in an je an duba an ga yana ta zuwa yana ta zuwa idan aka yi mata gwaje-gwaje sai a ga ciwon sukari ne mm. da an yi maganin ciwon sukari sai a samu sauƙin abin to mm. ya kamata a je sai a duba a ga meye ko da akwai wani abu da yake kawowa ko idan garkuwar jikin mutum ta yi ƙasa mm. bi baka sani ba ka kama ta kamu da ciwon kanjamau hiv dinnan so in shi za su iya kawo maka yawanci yawan zubar ruwa da meso in an je aka ga yayi yawa to dole za a duba sauran gurare kin ga mm. daga nan a gano ka samu ma babban matsala a maka maganin ta mm. to likita wani kamar alal misali na amurka zaki ji ana ana cewa mata su rika zuwa suna wannan gwajin nan na pap smear da dai duba lafiyar su amma da yawa mutanen mu muna da irin wannan tunanin na haka nan kure in je ina zaman zamana in je in binciko ma kaina jangon wani jan hankali zaki game da wannan wala ina jan hankalinsu da cewa kowace mace da ta kai ta ba ta zama baliga ta kai eji din kuma ta fara samun saduwa lallai ya kamata a yi mata gwajin bakin mahaifa lallai saboda kin gani cervical cancer jejin bakin mahaifa yana daukar ran mata da yawa mm. akalla ba a kasar ba duk shekara a samu mace dubu ɗari biyar ta mutu daga ciwon nan bare mu da muke nan ba mu da wani rekod 'yan afirka ya kamata duk kowace mace saboda yanzu yin gama a asibitoci na gwamnati da private an riga an haɗa kai an mai da shi dole sai dai yan kaki ya zama part and parcel of an sa shi a cikin harkar awo da haihuwa mm. in mace ta haihu za a za a za a mata bayan sati shida da haihuwa za a ce to ki zo a miki gwajin bakin mahaifa hmm. da haka an ce ta rayukan mata da yawa saboda da an duba aka gani to in na magani ne dama tun da shi kan wannan jejin bakin mahaifa zai ana iya warkar da shi in an kama shi tun da wuri hmm, hmm. to daga karshe ne yanzu kuma kin ga akwai allura ma da ake yi eh. don kiyayewa. Ana yin ta ne daga yara ƙanana zuwa manya dai yadda ba za a samu mm. barakar. To likita mun gode mm. kwarai mm, da wannan gayyata da kika zo kuma kika mana bayani mai gamsarwa. mana bayani dalla dalla. Mun gode kwarai da fatan masu saurare su ma sun gamsu da bayanin da likita ta yi. Mun gode. To yanzu kuma duka-duka Maryam. da muka kawo karshen mm. shirin yau da gobe na yau da mm. fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darussan da ke ciki sai kuma juma'a gobe gwar haka idan allah ya kai mu mhm. za mu kawo muku kuma wani sabon shirin na nishadantarwa inda Maryam gobe zaki cashe ki rawa. Mhm. <laughs> To yanzu a madadin Maryam Bashir Bagaje da wanda ya hada mana sauti ya kuma ba da umarni Dan amma yau Juli ce ta hada mana sautin ta ba mu nasa ba da Dan da injiniyan mu na yau Aidin da kuma Ibrahim Jarmai da ke hada mu da ku ta Facebook Live ni ta Sada so dangi nake sallama da ku daga nan Washington DC. Mu wani lafiya. matasa mu ne ba ma daina ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalaci.